Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin channel ɗin Jabiri TV a wani sabon bidiyo sunana Jabir Umar Adam nake tare da ku a daidai wani lokaci waki to kai tsaye kamar da gani a sunan bidiyon shine yanda ake buɗe wato inera naira wallet a da farko ma tukunna menene e naira wallet din to amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon idan kana kallon mu a facebook ka danna mana alama ta follow sannan kai like na bidiyon sannan kai share idan kuma a youtube ne ka danna mana alama ta subscribe sannan ka danna alama ta kararrawa domin samun dukkanin wasu bidiyoyi da muke kawowa wake to kai tsaye yanzu idan muka shiga zuwa cikin bidiyon shine tambayar da zan ba ko in ce tambayar da zaka iya min ita ce me ake nufi da e naira wallet idan muka ce e naira wallet misali idan muka yi consider da sauran kasashe na faɗin duniya za mu ga suna gudanar da kasuwancin su ne ta online abun nufi shine duk wani supermarket idan ka je yin sayayya dole sai dai ka ba da katinka a ciri wannan kuɗin ba tare da ka ba da kuɗi cash ba to menene dalilin yin haka dalilin yin haka an kirkiro wato e naira wallet ne a ƙasa najeriya sakamakon su ma suna so su yi wato ainihin koyi da irin waɗannan kasuwancin da ake yi domin a rage yawan kuɗaɗe da suke zirga-zirga a hannun jama'a wanda suna bayyana hakan ne a matsayin cewa hakan shi zai ƙara tabbatar da tsaro a tsakanin mu ta najeriya to menene amfaninsa amfaninsa shine duk wanda ya mallake shi shine yana da damar da zai iya yin saye da sayarwa ta fuskar wannan wallet din nasa ta online ba tare da ya yi amfani da kuɗi a hannunsa ba ok to taya zaka bude buɗe wannan iya e naira wallet ɗin so kafin a ce ya zama dole sai ka kirkire wato anishin iyo e naira wallet yana da kyau a ce tun ana cikin kwanciyar hankali ka je ka buɗe wannan iyo e naira wallet ɗin tun kafin ya zama da cewa sun rufe online wato an sun rijista ta online kenan ta iya nan gaba saboda abu ne da ya shafi ah, gwamnati na kasa gaba daya ta iya nan gaba su tabbatar da abin ya zama na wajibi akan kowa sai ya yi amfani da shi to kaga idan aka ce ya zama wajibi to yana nuna kenan fa dole sai ka je ka yi rijista a cikin wannan abu din daga nan kuma kila sai ka sha wahala wajen bin layi to amma idan ka yi amfani da shi yanzu ka yi ko da a ce an canza tsari ba abin da ya dame ka kawai sai dai ka ci gaba da amfani da shi ba tare da wani matsala ba ok to wani zai shiru ta ake rijista idan kana kallon mu a facebook ka je wajen comment ka danna alama eh, ka danna wajen comment na farko zaka ga link da zai kai ka play store domin ka sauke wannan application din zan samu ku link dinsa domin ka sauke shi kin sauki ba tare da ka sauke wani wanda ba shi ba idan kuma kana kallon mu a youtube ka duba alama ta ka danna wajen wato anishin description kenan za ga wannan link din kai tsaye sai ka danna shi zai kai ka inda zaka sauke wannan e naira wallet a eh, wato anishin play store so kai tsaye da zara ka buɗe ta za mu je mu buɗe ta kamar haka da kuke gani wannan ita ce wato ainihin inera wallet da haka yanzu nuna ma yadda za ka rinsta a cikinta har ƙarshe sannan a sannu idan ka bi na har ƙarshen bidiyon za ka fuskanci yadda ake rinsta a cikin wato ainihin inera wallet to yanzu misali idan muka zo za mu iya danna next sannan kuma za mu iya danna skip to kai tsaye za mu danna skip kamar haka a nan zai ce mana continue sai mu ce continue kamar haka muna danna continue sai mu ce create wallet sakamakon yanzu na sabuwa kenan a kai tsaye sai mu danna kamar haka to anan zai bamu individual wallet anan kuma zai ba mu business wallet idan muka ce business wallet nan kenan shine kamfanonuwa manya-manyan kamfanonuwa da suke rijista a CSA da dai kuma na abu makamacin haka don haka wannan kamfani mai shi shine zai iya amfani da wannan business wallet din wallet don haka kai kuma a matsayin ka na individual wanda za ka yi amfani da shi a karan kanka shine sai ka zaɓi individual wallet to sai mu taɓa continue a daidai nan wajen to yanzu a nan wajen sai mu zo mu danna wato ainihin number wayar mu a daidai nan wajen kamar haka bayan mun sa number wayar mu nan sai mu kirkiri password guda goma sha biyu kada su yi ƙasa da goma sha biyu akwai kuma akwai karakta akwai wato ainihin leta sannan kuma akwai misali idan muka ce ka sanya karakta da kuma leta shine a cikin karakta shine ya zama na cewa akwai babban baki a cikin password din da zaka sa ka sa babban baki guda daya sannan kuma ya zama na cewa akwai special character shine kamar abin da ya shafi star ko ya shafi hash ko kuma ya shafi naira ko kuma ya shafi alama ta dala to da shi za ka yi amfani a daidai nan wajen to don haka ne yanzu bari ɗan tsaye da bidiyon na cike dukkan waɗannan bayanan kamar haka ok kamar yadda kuke gani gashi na sa namba ta kamar haka amma kar ka sa zeron farkon kawai ka sa idan sabon zero ne kawai ka fara daga sabon zero kaza kaza sannan kaga idan ka sa kowace za ka ko ina yayi kore ya zama daidai kenan sannan za ka sa referral code idan ka zo wajen description na bidiyon za ka samu wannan referral code din idan kuma a facebook kake kallon mu shi ma zan samu wannan referral code din sai ka sa domin shi ma zai ƙara taimaka ma to kawai sai ka tan ka danna daidai nan wajen kamar haka bayan mun danna sai mu danna continue kamar haka da kuke gani bayan ka gama za ta kawo ka wannan fuskar sai ka cike bayanan ba na tsaye da bidiyon sai na cike shi kamar haka so kai tsaye bayan na gama kawai kai tsaye zan danna wato ainihin continue a daidai nan wajen kamar haka to yanzu kai tsaye gashi nan kamar yadda kuke gani na gama kirkirar wato ainihin account a cikin wato inera yanzu abin da zan yi shine sai in taba continue a daidai nan wajen kamar haka da kuke gani ina taba continue a nan wato ainihin in sa username wa wanda sun riga sun tura mana shi a cikin wato ainihin nambar da muka yi da ita a nan za ka je ka iya kwafi na wallet id ɗinka wanda suka turo ma yanzu gashi na mesa din ya shigo mana a cikin wayar mu number da kai amfani da ita ita zaka zo ka sa a nan wajen sannan sai ka zo ka sa password ɗinka a daidai nan wajen don haka bari in dauko code ɗin so bayan ka sa wallet ID ka kawai kai tsaye sai ka zo ka danna login a daidai nan wajen kamar haka da kuke gani kawai sai mu danna a login so muna sanyawa sai mu taba wajen da aka sanya set up domin mu saita wato anishin podigate wanda za mu dinga yin transaction da su misali idan ka zo sa kuɗi ko kuma za ka cire dole sai ka sa wannan idan ka zo akwai ah, transaction pin idan ka je cire kuɗi a atm za ka ga dole sai ka sa wasu nambobi guda hudu to anan sai mu zo mu kunna shi kamar haka muna kunnawa anan sai mu ce gashi wajen da aka sanya inter transaction pin sai mu sa su guda hudu kamar haka so bayan ka sa su sai ka sanya password din da ka sa tun a lokacin da zaka kirkiri wallet din sai mu sa continue a daidai nan wajen to muna taba continue a daidai nan wajen zai kawo mu wannan fuska kamar haka da kuke gani gashi nan ya ce mana successful kirkiri wannan transaction pin din sai mu ce continue kamar haka to yanzu halin da ake ciki gashi yanzu mun gama kirkirar wato ainihin ah, account din mu a cikin wato e naira wallet to yanzu kamar haka da kuke gani yanzu gashi an ce zan iya receiving kuɗi sannan kuma zan iya tura kuɗi ta hanyar amfani da iya naira wallet ina ba tare da bata lokaci ba don haka idan ka zo kai wannan abubuwan ka riga ka gama nan kuma za ka iya zuwa wannan da aka sanya alama ta kiɗin nan kamar haka ah, sai mu zo nan wajen kamar haka da kuke gani a wajen setting ɗin nan kenan idan ka zo wajen setting ɗin nan kamar haka idan wayarka tana da template za ka iya kunna wannan domin ya baka dama ka dinga yin login ta hanyar yin wato ainihin ah, login kenan ta hanyar amfani da wato fingerprint kenan kamar haka duk da cewa wata wayar baya iya yi to amma idan ka zo kasa za ta iya yi waya barka ka saita wannan abun idan kuma bai baka ba kawai za ka iya bar shi ka ci gaba da amfani da shi a haka a sannan kuma idan muka zo nan za mu iya faɗaɗa account ɗin ta fuskar mu sanya masa wato ainihin yanzu muna tiyawa ne amma za mu iya upgrade ɗin sai koma zuwa tiyatu, to ta za mu yi sai mu taɓa daidai nan wajen kamar haka muna taba zai kama wannan fuska sai mu taba wajen da aka sanya upgrade to tier 1 kamar haka muna dannawa anan zai ce ka sanya bbn ɗinka kana sanya bbn kai tsaye za upgrade ɗinka zuwa tier 1 kamar haka bari an sanya bbn ɗina kamar haka da kuke gani to ina sawa kamar haka sai in danna continue kamar haka da kuke gani to amma gashi sun ce min wai bai yi daidai ba wai bibiyan ɗin ba ta daidai ba da wallet din da take kan profile din to amma normal ne zan iya gyara daga baya ok sorry date of birth da na sanya ne a cikin wato profile ina bai daidai ba amma za ka iya zuwa ka sanya abunan ɗinka date of birth ɗinka da yake kan bibiyan ɗinka ya zama na daidai da wato wannan abun da ka sanya a profile ɗin na haka zan je in gyara daga baya kawai zan iya zuwa na zo ne continue na sanya wato adashin ah, account ɗina a daidai nan wajen to don haka yanzu gashi na mun gama kirkirar wato ainihin ah, inera a cikin wannan wato adashin wallet ɗin don haka kawai kai tsaye za mu iya yin withdraw ko kuma mu tura kuɗi ta hanyar amfani da wannan inera wallet ɗin da haka mu kasance da ku a bidiyo na gaba na gode na gode da haka duk wanda bai gane ba zai iya min tambaya a wajen comment idan a facebook kake kallo zaka samu referral code ɗinka a daidai description na kwance wajen comment na farko na bidiyon idan kuma a youtube ne zaka samu referral code ɗinka a description na wannan bidiyon sai na ji ku idan baka gane ba ka mun tambaya a wajen comment na gode